جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير aljannatai na zama waɗannan da aka zaɓa za su shiga za su sanya kaya na lu'ulu'u da awarwaro na zinare kuma tufafinsu alhariri ne a cikinta